Littafin Mika Sura ɗaya. Maganar Ubangiji ta zo wa Mika mutumin Moreshet a zamanin Yotam da na Ahaz da kuma na Hezekiya, sarakunan Yahuda, Mika ya ga wahayi a kan Samariya da kuma a kan Urushalima, ga abin da ya ce, Ku ji, ya ku mutane duka, ki saurara, ya ke duniya da dukan mazaunan cikinki. Bari Ubangiji Mai Iko Duka yă zama shaida a kanku daga haikalinsa mai tsarki, hukunci a kan Samariya da kuma Urushalima Duba, Ubangiji yana zuwa daga wurin zamansa, zai sauko ya taka maɗaukakan wuraren duniya, duwatsu za su narke a ƙarƙashin ƙafafunsa kamar kakaki a gaban wuta. kwarurruka kuma za su ɓace, kamar ruwan da yake gangarowa daga tsauni, duk wannan zai faru saboda laifin Yaƙub da kuma zunuban gidan Isra'ila ne, mene ne laifin Yaƙub, shin ba Samariya ba ce? Ina ne maɗaukakan wuraren Yahuda, shin ba Urushalima ba ce? Saboda haka zan mai da Samariya tarin juji. wurin noman inabi, zan zubar da duwatsunta a cikin kwari, in kuma bar harsashin gininta a bayyane; za a ragargaje dukan allolinta, za a ƙone dukan baya bayanta na haikali da wuta, zan lalatar da dukan gumakanta, tun da ta wurin karuwanci ne ta tattara su, ga karuwanci kuma za su koma, kuka da makoki. Saboda wannan zan yi baƙin ciki in yi kuka; zan yi tafiya ba takalmi, zan tuɓe in kuma yi tafiya tsirara; zan yi kuka kamar dila, in yi baƙin ciki kamar mujiya, gama raunin Samariya ba mai warkewa ba ne, ya bazu har Yahuda, ya ma kai bakin ƙofar mutanena, har ma Urushalima da kanta; kada a faɗe shi a Gat. Kada ma a yi kuka, a maimakon haka a yi birgima a cikin ƙura; abet liyafira. ku wuce tsirara da kuma kunya, ku mazaunan Shafir; Bet Ezel tana makoki, domin babu wani daga Za'anan da ya fito don yă taimaka; mazaunan Marot sun ƙosa su ga alheri. Amma Ubangiji ya sauko da azaba har zuwa ƙofar Urushalima; ku da kuke zama a Lakish, ku ɗaura wa dawakai kekunan yaƙi, gama ku kuka fara yin zunubi a Sihiyona, gama an sami laifofin Isra'ila a cikinku, saboda haka za ku ba da kyautan bankwana ga Moreshet Gat, garin Akzib. zai zama abin yaudara ga sarakunan Isra'ila, ku mazaunan Maresha, Ubangiji zai kawo wanda zai ci ku da yaƙi. Sarakunan Isra'ila za su gudu zuwa Adullam, ku aske kanku ƙwal don makoki, ku yi wa kanku ƙwalƙwal kamar ungulu, gama za a ja ’ya'yan da kuke farin ciki a kai su bauta. Mika Sura biyu Shirin mutum da na Allah Taku ta ƙare, ku da kuke shirya makirci, ku da kuke ƙulle ƙullen mugunta a kan gadonku, da gari ya waye sai ku fita ku aikata mugunta, domin ikon aikatawa yana hannunku, kukan yi ƙyashin gonaki ku kuma ƙwace su, ku yi ƙyashin gidaje ku kuma ƙwace. Kukan zalunci mutum ku ƙwace masa gidansa, har ku ƙwace masa gādonsa, saboda haka Ubangiji ya ce, Ina shirya wa waɗannan mutane bala'i, yadda ba za ku iya ceton kanku ba, ba za ku ƙara tafiya kuna taƙama ba, gama zai zama lokacin bala'i ne, a wannan rana mutane za su yi muku ba'a, za su yi muku gwalo da wannan waƙar makoki, An lalatar da mu sarai, an rarraba mallakar mutanena, ya ɗauke shi daga gare ni, ya miƙa filayenmu ga maciyan amanarmu, saboda haka ba za ku kasance da wani a taron jama'ar Ubangiji da zai raba ƙasar ta wurin jefa ƙuri'a ba. Annabawan ƙarya Kada ku yi anabci, in ji annabawansu, Kada ku yi annabci game da waɗannan abubuwa, abin kunya ba zai same mu ba, daidai ne a ce, Ya gidan Yaƙub, Ruhun Ubangiji yana fushi ne, yana yin irin waɗannan abubuwa, ashe, maganata ba ta amfane wanda ayyukansa suke daidai ba? Ba da daɗewa ba mutanena sun tashi kamar magabci, kun tuɓe riga mai tsada daga waɗanda suke wucewa ba tare da kun damu ba, sai ka ce mutanen da suke komowa daga yaƙi, Kun kori matan mutanena daga gidajensu masu daɗi, kuka kawar da albarkata har abada daga wurin ’ya'yansu, ku tafi ku ba ni wuri, gama wannan ba wurin hutunku ba ne, gama ya ƙazantu, ya zama kangon da ya wuce gyara, in maƙaryaci da mazambaci ya zo ya ce, Zan yi muku anabci, ku sami wadataccen ruwan inabi da barasa, zai dai zama annabin da ya dace da wannan mutane ne, an yi alkawarin ’yan tayarwa. Tabbatacce Zan tattara ku duka, ya gidan Yaƙub, zan tattara ku raguwar Isra'ila, zan kawo su wuri ɗaya kamar tumaki a cikin garke, kamar garke a wajen kiwonsa, wurin zai cika da mutane, wanda ya fasa ƙofa ya buɗe, shi zai haura ya yi musu jagora, za su fashe bangon su fita. Sarkinsu zai wuce gabansu, Ubangiji kuma zai kasance a gaba. Mika Sura uku An tsawata wa shugabanni da annabawa Sa'an nan na ce, Ku kasa kunne, ku shugabannin Yaƙub, ku masu mulkin gidan Isra'ila, ya kamata ku san shari'a, ku da kuke ƙin abu mai kyau, kuke ƙaunar mugunta, ku da kuke feɗe mutanena, kuke tuge nama daga ƙasusuwansu, ku da kuke cin naman mutanena, ku feɗe fatar jikinsu, kuke kakkarya ƙasusuwansu, kuke yayyanka su gunduwa gunduwa kamar naman da za a toya, kamar naman da za a sa a dafa. Sa'an nan za su kira ga Ubangiji, amma ba zai amsa musu ba, a wannan lokaci zai ɓoye fuskarsa daga gare su, saboda irin muguntar da suka yi, ga abin da Ubangiji ya faɗa, Game da annabawa masu ɓadda da mutanena, in wani ya ciyar da su, sai su ce kawai salama, amma in bai ciyar da su ba, a hirye suke su kai masa hari, saboda haka Dare yana zuwa a bisanku ba tare da wahayi ba, kuma duhu ba tare da duba ba; rana za ta fāɗi wa annabawa, yini kuma zai zama musu duhu, masu gani za su ji kunya, masu duba kuma za su ji takaici. dukansu za su rufe fuskokinsu, gama ba amsa daga Allah, amma game da ni, ina cike da iko. ta wurin Ruhun Ubangiji, da kuma adalci da ƙarfi, don a sanar da Yaƙub laifofinsa, ga Isra'ila kuma zunubinsa, ku ji wannan, ku shugabannin gidan Yaƙub, ku masu mulkin gidan Isra'ila, ku da kuke ƙyamar gaskiya, kuka karkatar duk abin da yake na gaskiya, kuka gina Sihiyona ta wurin zub da jini. Urushalima kuma ta wurin mugunta Hukunce hukuncen shugabannin ƙasar na cin hanci ne, firistocinta kuma suna koyarwa don a biya su, annabawanta kuwa suna yin anabci don neman kuɗi, duk da haka suna jingina a kan Ubangiji suna cewa, Ba Ubangiji yana tare da mu ba, ba bala'in da zai zo mana, don haka saboda ku. za a nome Sihiyona kamar gona, Urushalima kuma ta zama tarin juji, tudun haikali kuwa zai zama kurmin ƙayayuwa. Mika Sura hudu Dutsen Ubangiji A kwanakin ƙarshe, za a kafa dutsen haikalin Ubangiji ya zama babba a cikin duwatsu, za a ɗaga shi sama da tuddai, mutane kuma za su riƙa ɗunguma zuwa gare shi, al'ummai da yawa za su zo su ce, Ku zo, bari mu haura zuwa dutsen Ubangiji, zuwa gidan Allah na Yaƙub, zai koya mana hanyoyinsa, don mu yi tafiya cikin hanyoyinsa, doka za ta fita daga Sihiyona, maganar Ubangiji kuma daga Urushalima, zai shari'anta tsakanin mutane. ya kuma sulhunta tsakanin manyan al'ummai nesa da kuma kusa, har su mai da takubansu su zama garemani, masunsu kuma su zama wuƙaƙen askin itace, al'umma ba za ta ɗauki takobi gaba da wata al'umma ba, ko a yi horarwa don yaƙi, kowa zai zauna a tushen kuringar inabinsa. da tushen ɓaurensa, kuma ba wanda zai tsoratar da su, gama Ubangiji Maɗaukaki ne ya faɗa, dukan al'ummai za su iya tafiya a cikin sunan allolinsu, mu dai za mu yi tafiya a cikin sunan Ubangiji, Allahnmu har abada abadin. Shirin Ubangiji A wannan rana, in ji Ubangiji, zan tattara guragu zan kuma tara masu zaman bauta, da waɗanda na sa suka damu, zan mai da guragu su zama raguwa waɗanda aka kora, su zama al'umma mai ƙarfi, Ubangiji zai yi mulkinsu a dutsen Sihiyona, daga wannan rana da kuma har abada. Game da ke, ya hasumiyar tsaron garke. Ya mafaka, Diyar Sihiyona, za a maido miki da mulkinki na dā, sarauta kuma za tă zo wa Diyar Urushalima, Don me yanzu kike kuka da ƙarfi, ba ki da sarki ne? Masu shawararki sun hallaka ne, da zafi ya cika ki kamar mace mai naƙuda? Ki yi birgima cikin zafin azaba, ya Diyar Sihiyona, kamar macen da take naƙuda, don yanzu dole ki bar birni, ki kafa sansani a filin Allah, za ki tafi Babilon, a can za a kuɓutar da ki, a can ne Ubangiji zai fanshe ki daga hannun maƙiyanki, amma yanzu al'ummai da yawa suna gaba da ke. suna cewa, Bari a ƙazantar da ita, bari mu zuba wa Sihiyona ido, amma ba su san tunanin Ubangiji ba, ba su fahimci shirinsa ba, shi da ya tattara su kamar damuna a masussuka. Ki tashi, ki yi sussuka, ya diyar Sihiyona, gama zan ba ki ƙahonni ƙarfe, zan ba ki kofatan tagulla. domin ki ragargaje al'ummai masu yawa, za ki ba Ubangiji dukan dukiyarsu da suka tara ta hanyar zamba, wadatarsu kuma ga Ubangiji dukan duniya. Mika Sura biyar An yi alkawarin mai mulki daga Betlehem Ki tattara sojojinki, ya ke birnin mayaƙa, gama an kewaye mu da yaƙi. za su bugi kumatun mai mulkin Isra'ila da sandar ƙarfe, amma ke Betlehem ta Efrata, ko da yake ke ƙarama ce daga cikin zuriyarki a Yahuda, daga cikinki wani zai zo domina, wanda zai yi mulkin Isra'ila, wanda asalinsa tun fil azal ne, saboda haka za a yashe Isra'ila har sai wadda take naƙuda ta haihu. sauran ’yan'uwansa kuma sun dawo su haɗu da Isra'ilawa, zai tsaya ya yi kiwon garkensa da ƙarfin Ubangiji, cikin girman sunan Ubangiji Allahnsa, za su kuma zauna lafiya, gama girmansa za tă kai har ƙarshen duniya, zai kuma zama salamarsu, sa'ad da Assuriyawa suka kawo wa ƙasarmu hari. suka tattake kagarinmu, za mu tā da makiyaya bakwai, har ma shugabannin mutane takwas su yi gāba da su, za su yi mulkin ƙasar Asuriya da takobi, ƙasar Nimrod kuma da zaren takobi. Zai cece mu daga hannun asuriyawa, sa'ad da suka kawo wa ƙasarmu hari, suka kuma tattake zuwa cikin iyakokinmu, raguwar Yaƙub za tă kasance a tsakiyar mutane masu yawa kamar raɓa daga Ubangiji, kamar yayyafi a kan ciyawa, wanda ba ya jiran mutum ko kuma ya dakata wa ɗan adam. Raguwar Yaƙub za tă kasance tare da al'ummai, a cikin mutane masu yawa. kamar zaki a cikin sauran namun jeji, kamar ɗan zaki cikin garken tumaki, wanda yake tattaka ya kuma yi kaca-kaca da su sa'ad da yake ratsa a cikinsu, ba kuwa wanda zai cece su, za a ɗaga hannunka cikin nasara a kan abokan gabanka. za a hallaka maƙiyanka duka, a wannan rana in ji Ubangiji. Zan hallaka dawakanku daga cikinku, in kuma rurrushe kekunan yaƙinku; zan hallaka biranen ƙasarku, in yi rugu rugu da dukan katangunku, zan kawar da maitarku, ba za a ƙara yin sihiri ba, zan sassare dukan gumakan da kuka sassaƙa da keɓaɓɓun duwatsunku a cikinku, nan gaba ba za ku ƙara rusuna wa. aikin hannuwanku ba, zan tumɓuke daga gare ku ginshiƙan Asheranku, in kuma rurrushe biranenku, zan yi ramuwa cikin fushi da hasala a kan al'umman da ba su yi mini biyayya ba. Mika Sura shida Damuwar Ubangiji a kan Isra'ila Ku saurari abin da Ubangiji ya ce. Tashi, ku gabatar da ƙararku a gaban duwatsu; bari tuddai su ji abin da kuke so ku faɗa, Ku saurara, ya ku duwatsu game da tuhumar da Ubangiji yake muku; ku ji, ku daɗaɗɗun tushen duniya, gama Ubangiji yana da ƙara a kan mutanensa, yana tuhumar Isra'ila, Ya ku mutanena, me na yi muku, ta yaya. na nawaita muku, ku amsa mini, Na fito da ku daga ƙasar Masar, na kuma ’yantar da ku daga ƙasar bauta, na aika da Musa ya jagorance ku, haka ma Haruna da Miriyam, ya ku mutanena, ku tuna abin da Balak sarkin Mowab ya ƙulla, da kuma amsar da Bala'am ɗan Beyor ya bayar, ku tuna da tafiyarku daga Shittim zuwa Gilgal, don ku san ayyukan adalcin Ubangiji, da me zan zo a gaban Ubangiji in rusuna a gaban Maɗaukaki Allah, shin, zan zo ne a gabansa da hadaya ta ƙonawa, da ɗan maraƙi bana ɗaya? Ubangiji zai ji daɗin hadayar raguna dubbai? da kuma rafuffukan mai dubbai goma? Zan ba da ɗan farina ne don laifina, ko ’ya'yan jikina domin zunubin raina? Ya nuna maka, ya mutum, abin da yake mai kyau, me Ubangiji yake bukata daga gare ka kuwa, shi ne ka yi gaskiya ka so aikata jinƙai, ka kuma yi tafiya da tawali'u a gaban Allah. Laifin Isra'ila da kuma hukunci Ku saurara, Ubangiji yana kira ga birni, A ji tsoron sunana kuwa hikima ce; ku kasa kunne ga sandan nan da kuma wannan wanda ya naɗa, har yanzu zan manta, ya muguwar gida, da dukiyarki da kika samu a muguwar hanya. Zan kuma manta da bugaggen mudun awo wanda ake zargi? Zan kuɓutar da mutumin da yake da ma'auni na rashin gaskiya da kuma buhu ma'aunin ƙarya? Attajiranta masu fitina ne, mutanenta kuma maƙaryata ne, harsunansu kuwa suna yaudara; saboda haka zan hallaka ku. in lalace ku saboda zunubanku; za ku ci amma ba za ku ƙoshi ba, cikinku zai zama babu kome, za ku tattara amma ba za ku yi ajiyar kome ba, gama abin da kuka yi ajiya zan ba wa takobi, za ku yi shuki amma ba za ku girba ba, za ku matse zaitun amma ba za ku yi amfani da mai wa kanku ba. Za ku tattaka ’ya'yan inabi amma ba za ku sha ruwan inabin ba, kuna kiyaye ƙa'idodin Omri da dukan ayyukan gidan Ahab kun kuma bi al'adunsu, saboda haka zan maishe ku kufai in mai da ku abin dariya a cikin mutane, za ku share ni a wurin al'ummai. Mika Sura bakwai Baƙin cikin Isra'ila Tawa ta ƙare, ina kama da wanda yake tattara ’ya'yan itatuwa a lokacin kalar ’ya'yan inabi; babu sauran nonon inabin da za a tsinka a ci, babu kuma ’ya'yan ɓaure na farkon farkon da raina yake marmari; an kawar da masu tsoron Allah daga ƙasar, babu sauran mai adalci da ya rage. dukan mutane suna kwanto don su zub da jini, kowa yana farautar ɗan'uwansa da tarko, dukan hannuwansu sun gwaninta wajen yin mugunta, shugabanni suna nema a ba su kyautai, alƙalai suna nema a ba su cin hanci, masu iko suna faɗar son zuciyarsu, duk suna ƙulla makirci tare, mafi kyau a cikinsu. yana kama da ƙaya, mafi gaskiyarsu ya fi shingen ƙaya muni, ranar da Allah zai ziyarce ku ta zo, ranar da masu gadinku za su hura ƙaho, yanzu ne lokacin ruɗewarku, kada ka yarda da maƙwabci, kada ka sa begenka ga abokai, ko ma wadda take kwance a ƙirjinka, ka yi hankali da kalmominka, gama ɗa yakan ce, Wannan ba mahaifinsa ba ne, diya kuma takan tayar wa mahaifiyarta, matar ɗa takan yi gaba da uwar mijinta, abokan gaban mutum su ne iyalin cikin gidansa, amma game da ni zan sa bege ga Ubangiji, ina sauraron Allah Mai cetona. Allahna kuwa zai ji ni; Isra'ila za ta tashi Kada ku yi farin ciki, ku maƙiyana, ko da yake na fāɗi, zan tashi; ko da yake na zauna a cikin duhu, Ubangiji zai zama haskena, domin na yi masa zunubi, zan fuskanci fushin Ubangiji, har sai ya dubi batuna ya kuma tabbatar da ’yancina. Zai kawo ni zuwa wurin haske, zan ga adalcinsa; sa'an nan maƙiyina zai gani ya kuma sha kunya, shi da yake ce da ni, Ina Ubangiji Allahnka?’ Zai gani ya kuma ji kunya, ko yanzu ma za a tattake shi kamar taɓo a tituna; ranar gina katangarka tana zuwa, a ranar za a fadada iyakokinka. A wannan rana mutane za su zo gare ka daga Assuriya da kuma biranen Masar, daga Masar ma har zuwa Yuferites, daga teku zuwa teku, kuma daga dutse zuwa dutse; duniya za ta zama kufai saboda mazaunanta, saboda ayyukansu. Addu'a da yabo Ka yi kiwon mutanenka da sandarka. garken gādonka, wanda yake zaune shi kaɗai a kurmi, a ƙasa mai kyau ta kiwo; bari su yi kiwo a Bashan da Gileyad kamar a kwanakin da. kamar a kwanakin da kuka fito daga Masar, zan nuna musu al'ajabaina, al'ummai za su gani su kuma ji kunya, za a kuma ƙwace musu dukan ikonsu. za su kama bakinsu, kunnuwansu kuma za su zama kurame; za su lashi ƙura kamar maciji, kamar dabbobi masu rarrafe a ƙasa; za su fito daga maɓuyarsu da rawan jiki, za su juya cikin tsoro ga Ubangiji Allahnmu, su kuma ji tsoronku, Wane ne Allah kamar ka, wanda yake yafe zunubi? ya kuma gafarta laifofin mutanensa da suka ragu? Ba ka zama mai fushi har abada, amma kana marmari ka nuna jin ƙai. za ka sake jin tausayinmu, za ka tattake zunubanmu a ƙarƙashin sawunka, ka kuma tura dukan kurakuranmu zuwa cikin zurfafan teku, za ka yi wa Yaƙub aminci ka kuma nuna jin ƙai ga Ibrahim. kamar yadda ka yi alkawari da rantsuwa ga kakanninmu tun a kwanakin dā.